فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين سي ابليس يردى وادم ده magana a ɓoye don abin da aka ɓoye na al'aurarsu ya bayyana a fili. Don haka ya ce da su, Ubangijinku bai hana ku cin wannan bishiya ba, sai don kar ku zama mala'iku ko don kar ku zama waɗanda za su dawwama a cikin aljanna.